bismillahi addu'a ta gaba wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك yanzu addu'a ta biyu kenan sai zaɓa ko ko kuma wannan da sunan Allah wannan bismillah kamar basmala ne ko yawwa da sunan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah wai kana cewa ina shigowa masallacin nan ne da sunan Allah kuma ina addu'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma iftah li abwaaba rahmatik ya Allah ka bude mun kofofin rahamarka ya Allah ka buɗe mun kofofin ramarka. wannan riwaya da sadulu bismillah anas ne ya ruwaito ta dan mali Allah ya kara masa yadda Allahumma ftah li abwaab rahmatika kuma cikatan shi kuma riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya yadda da shi duka hadisan nan ingantattu ne Imam Muslim ya fudda su a cikin sahihinsa Allah ya musa a haɗe shi yasa aka haɗe bismillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أما ينزل قد ما أكرمك الله تحدث ما أيجا kuma guda ɗayan ma ma ka nemi ma Allah ya taimake ka ma shedan ya baka dama ma ka rinka yi ka dawo kana yi wallahi in ba ka yi da gaske ba sai kai sati ba kai ba eh tunawa ma ba za ba addu'ar ban dan wake cewa addu'ar farkawa daga bacci ma wani lokacin sai da da yake tuno ma biyu mala ana cikin gafala ba ko ka tuna jiya yanzu za kwanta kaya zuwa shedan yana aiki mala yanzu ka ga wannan abin gashi muna karanta romo ka ji kamar yanzu ka dauka ka ta biya kana ci amma wallahi sai ka zo dabbaka wa implementation eh to wannan ke nuna ma abin yana da muhimmanci ai shine aka ce inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa shaytan ba maki ne gare ku ku rike shi maki tunda ya haramta maka wannan ya haramta ma wallahi ba lalle bane ka tuna mantawa za ka yi to ga addu'a ma nan da ake da ramadan azumi an sha ruwa din nan ba kowa ke yi tunawa ba dibinun nan shi yake dauke hankalinka da ruwan da za ka sha da alalan da za ka ci sai ka gama ba za ka yi addu'a ba Allah ya mana afuwa wannan gamala da muke ciki ne nema Allah ya yi mana wala me ake nufi da Allah ka yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin ya Allah ka ambaci manzan Allah fil mala'il a'la ala'ira sannan kuma cikin manyan wannan bayan ka halittunka Allah ka darasta annabi ka girma annabi a cikin su sallallahu alaihi wa sallam wasu ka ce a abinda ake nufi da in ka ce wa salatu wa salamu ala rasulullah ala rasulillah kana nufin ya Allah ka ƙara wa annabi daraja a duniya da lahira duk wanda yayi wa annabi salati kamar yana cewa ya Allah ina roƙonka ka kara wa manzon Allah daraja da kima a duniya da lahira ta hanyar addinin sa ya ɗaukaka shari'arsa ta rayu to jama'a waɗannan su ne addu'o'i da ake yi guda biyu idan za a shiga masallaci a'udhu billahi al-azimi wa bi wajhihi al-karimi wa sultanihi al min ash-shaytanir rajim sai kuma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatika ku rike saboda wannan ta yi kama da ta fita kuma za mu zo addu'ar fita daga masallaci a nan cewa kai ya Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka me ƙofofin rahamarka ya Allah ka buɗe mun dukkan wata rahama ka bani malam yanzu a ce kowace sallah za ka shiga masallaci ka ce wa Allah ka buɗe mun duk wata rahamarka malam duk inda ka je zaka samu dacewa insha Allah insha Allah saboda addu'a ba ta faduwa ƙasa banza ka yi da asuba ka ƙara yi da azhar ka ƙara yi da la'asar da magirba ka gaji ba yi, da insha'i ma Za zaka tafi masallaci ka tashi daga barci ka yi addu'a a hanya kana tahowa kana addu'a zaka shiga kai addu'a ka zauna ka yi zikiri kafin liman ya zo a tashi sallah an yi sallah kana ta ambaton Allah an idar ma kana ta ambaton Allah za ka fita a masallaci shi ma ka ambaci Allah kana tafiya kafin ka je gida shi ma Allah kake kira wallahi zai ba akwai albarka a masallaci kaga wannan wannan yana nuna mana shi. Allah ya haɗa alheri a cikin masallaci zuwan masallacin kudin kudin ya ishe ka cin riba dan anan za ka samu biyan bukatar amma ba kowa ne ya ce iya fahimta ba